amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau uku ga watan zulka'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da ashirin da uku ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna cikin karatun littafin jawami ulfawa'id fi tasirin ilmin nafi bayan dogon hutu da muka yi na ainihin hutun azumi Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya dawo da mu yau domin ci gaba da karatu kamar yadda muka saba saboda haka yau za mu tashi shafi na 60 bismillahir rahmanir rahim sai na ce ta'ammal hadal kalaman nafis min al-mufassir al-kabir ka lura da wannan magana zababbe wannan magana mai tsada daga malamin tafsiri mai girma ala wa Allah ya masa rahama hmm. ala wa huwa qawlu hmm. wannan magana shine cewansa dalika li anna kullu sa'a tamurru min umri al-insan wato shi malam yana cewa malamin gumi Allah ya ji kansa hmm. shine al-mufassir al-kabir babban malamin tafsiri malam abubakar mahmud tumi allah ya ji kansa yana cewa li'anna kulla sa'a ta min umrin insan cewa lalle dukkan lokaci da yake wucewa daga rayuwar mutum in ma ya to wannan lokaci yana cikin da'a ne ko sabo dole ne wannan ko duk lokacin da yake wucewa ga dan adam zai iya yiwuwa wannan lokaci yana cikin biyayya ne ga Allah kuma zai iya yiwuwa wannan lokaci yana cikin sabon Allah ne lokacin ya zo ya wuce idan wannan lokaci ya wuce ne wajen sabon Allah to wannan shi ne hasara bayyananne a fili shi nan dan adam ya yi sakaci har ya zama to ya bata lokacin shi a wajen sabon Allah subhanahu ta'ala idan ko ya cinye lokacin shi ne wajen biyayya ga Allah subhanahu wata'ala to zai iya yiwuwa kuma wani aiki shi ya fi kila aikin da yake ina na na saban Allah na yin biyayya ga Allah zai iya yiwuwa tabbas aikin da ya aikin alkhairi ne amma kuma zai iya yiwuwa akwai aikin da ya kamata ya aikata wanda ya fi wannan an gano wannan ku. mutumin da ya kamata ya je majalisi ya yi karatu sai ya je kai ziyara ya je da wani abokinsa ai kai ziyara na sadar da zumunci zuwa ga aboki ai abu ne mai kyau amma da wannan kai ziyara daga je majalisi ka fa'idanci da ilimi a daidai wannan lokaci wanne ya fi to kaga idan ya zama to kai ziyara zuwa ga abokinka za a baka maki arba'in ka samu makabul to zai iya yiwuwa ka je majalisi ka karatu za ka samu casa'in da wani abu an gane to kaga mutumin da ya kamata ya samu casa'in da wani abu sai ya samu arba'in shin bai yi hasara ba ya yi hasara an gane wannan ko to saboda haka idan mutum yana so ya aikata abu a lokaci ya duba daidai wannan lokacin wani aiki ne ya fi daidai wannan lokaci wani aikin lada ne ya fi domin a kowane lokaci akwai ayyukan lada da yawa amma kuma kasan cewa akwai aikin da ya fi cancanta da wannan lokacin to idan ka aikata aiki mai karancin lada alhali akwai kuma aiki wanda yake mai yawancin lada ka yi hasara inna al'insana lafi kusur din na ya shafe ka alhali shi kuma yana da iko akan zuwa da wancan aikin wanda shi ya fi غير الأفضل وخسرانا sai ya kasance aikata abin da yake ba shi ya fi daraja ba ba shi ya falala ba kamar tozarta ne kuma hasara ne shi misali tozarta ne kuma hasara ne daidai lokacin da ya kamata mutum ya yi shafa'i da wuturi sai ya yi amfani da wannan lokaci ya yi mai ya kamata ce ya yi shafa'i da wuturi sai ya zo ya aikata wani aikin alkairi wanda ba shafa'i da wuturi ba abinda aka fi bukata daidai lokacin shafa'i da wuturi ne shi kuma a lokacin nan sai ya ajiye wannan nafila sai ya je ya kyautata ma wani kaga aikin da ya aikata na kyautata ma wani aikin alkairi ne amma kuma daidai wannan lokaci aikin da ya fi cancanta shine shafa'i da wuturin nan an fahimta ko? ma'ana da zalika annahu la a haɗin min khusran to sai ya bayyana da wannan cewa lallai babu wani mutum ɗaya da yake kubuta daga hasara duk imaninka insha Allah babu wani mutumin da yake kubuta daga hasara ko da kaga mutum yana aikata aiki mai kyau to ka bincika aikin da ya aikata nan babu aikin da ya fi shi in akwai aikin da ya fi shi ya yi hasara ya kamata ka samu riba na miliyan goma sai ka samu dubu ɗari biyar ka samu riba amma kuma ka yi hasara da kana da masaniya da ka je ka yi sana'an da za ka samu wannan biliyoyin a madadin dubu ɗari biyar maganan babban malaminmu a sheik abokan mamur gumi ya ƙare allah ya kara masa yadda allah ya masa rahama hmm. wa qawluhu hadha yurshiduna maganan malam wannan yana shiryar da mu la'annahu la yanbaghi lil insan an yushgila nafsahu hmm. cewa yana shiryar da mu cewa lalle baya kamata ga mutum ya shagaltar da kansa da shagulgula wanda yake na ƙasa-ƙasa hmm. ga shagulgula na sama hmm. sai ya zo ya shagaltar da kansa da shagulgula na ƙasa-ƙasa kaman ziyara misali a cikin lokutan da ya kasance ya kamata ya kasance cikin nazari lokacin da yake ya kamata ya kasance cikin nazari da muzakara sai ya yi amfani da shi ya yi ziyara ziyara abu ne mai kyau amma ba shi ba ne abin da ya kamata ya aikata a wannan lokacin a wannan lokacin a wakatun yake yambar ya yi kuna fita hajji ko mutum ya zo ya yi barci a lokacin da ya kamata ya kasance cikin tahajjud lokacin da ya kasance ya kamata ya yi amfani da shi wajen tunani a cikin mamake-mamaken sarautar Allah abubuwan mamaki na sarautar Allah ya kamata ya amfani da lokacin shi akan haka sai ya zo ya kwanta ya bacci ai bacci ba laifi ba ne. amma yin amfani da barci a daidai wannan lokaci hasara ne kaman karatun mujalloli da karatun jaridoji a daidai lokacin da ya kamata ya kafa kanshi don tilawa ko lokaci ne wanda ya kamata ya kafa kanshi wajen tilawa sai ya yi amfani da lokacin wajen karatun jaridu ya yi hasara lokacin da ya kamata ya yi tarkizinsa a wajen haddace alkur'ani sai ya zo yana karanta jaridu daga cikin ɗaliban ilimi akwai wanda yake musanya abin da yake na ƙasa-ƙasa da abin da yake shi ya fi alkhairi ga abin da ya fi alkhairi fa sai ya far abin da ya fi alkhairi ya shagaltu da abin da yake ƙasa-ƙasa saboda shagaltuwansa da abin da ake kira wato fiƙihul waƙe an gane ku ya shagaltu da abin da turawa suke kira current affairs wai yana so ya san zamanin shi sai ya shagaltu da karatun jaridu ya shagaltu da karatun mujalloli a daidai lokacin da ya kamata ya shagaltu da karatun ƙur'ani da barin karance-karance na shari'a baya shagaltuwa da karatun tafsiri baya shagaltuwa da karatun tauhidi baya shagaltuwa da karatun fiqh sai ya shagaltu da me sai ya shagaltu da karatun jaridu da sauraron labaran duniya misalin tafsiri baya shagaltuwa da shi tauhidi da fiqh da wani wannan daga cikin ilimin muka masu amfani za'man minhum anna hadha huwa almunasib lilwaqi' saboda irin nasu rayawa wai wannan shine abin da ya dace da ainihin zamani an gani wai malam yana so ya san zamaninsa shi malam da yake so ya san zamaninsa wannan lokacin da ya amfani da wajen karatun jaridu da ya yi amfani da shi wajen bincike kan matsaloli na addini da ya fa'idanci da yawa a nan wajen ba wai an hana ka ka san zamaninka ba ne amma kada binciken labarai ya hana ka karatun addininka an gane ka ware lokaci daidai gwargwado wanda za ka ɗan bincike wasu abubuwa na zamani amma kada wannan bincike ya cinye lokacin ka na karatun addini har ma ya zamanto to ka ba da muhimmanci wajen sanin hadisin manzan Allah sallallahu ba ka ba da muhimmanci wajen sanin tauhidi ko fiqh hmm. na manhaju ahli sunnah والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خامسا عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد نبير مالك يحيى بن سعيد محمد بن يحيى بن هبان عن ابن محيريز دقا ابن محيريز رجلا من بني كنانة يدعى المخدد ونمتن daga cikin kabilan bani kinana ana kiran shi al-makdaji ya ji wani mutum a sham ana yi masa suna ana yi masa alkunya da abu muhammad shi abu muhammad yana da fahimta cewa lallai wutiri wajibi ne lallai wutiri wajibi ne sai makdaji ya ce ina jin wannan magana ban yi ƙasa a gwiwa ba sai na yi gaggawa na maraita zuwa ga wajen usama bin samit da na ga yana ba da wannan fatawan sai na je na yi gaggawa na tafi wajen usama bin samit shi ne babban malami a zamaninmu an gani sai na je in tambaye shi ga wata fatawa da na ji wani mutum na bayarwa an gane ku idan ya zama to kai kana da karancin ilimi kai amini sai kaga wani mutum ya kawo wata matsalar da ta rikitar da kai sai ka yi sauri ka garzaya ka je wajen malamin sunan da ya shahara a zamaninka malamin sunan da aka yadda da shi an yadda da aƙidansa da manhajinsa da sulukinsa sai ka tambaye shi sai na gitta masa na bijiro masa alhali shi yana maraita zuwa masallaci ya kama hanyar masallaci sai na bashi labarin abinda abu muhammad ya faɗa sai ubada bin samir ya ce sai ce kaza ba abu muhammad abu muhammad asalin fasarar abu muhammad ya yi karya amma na abinda da yake nufi abu muhammad ya yi kuskure suka yi amfani da kalman kaza ba suna nufin ya yi kuskure. na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa salloli biyar Allah ta'ala ya rubuta su ga bayi ya wajabta su kan bayi duk wanda ya zo da wa'annan salloli guda biyar ya zamanto bai yi sakwa-sakwa da ɗaya daga cikinsu ba bai wulaƙanta ɗaya daga cikinsu ba wato ya yi sakwa-sakwa da haƙƙinsu ya zamanto bai yi sakwa-sakwa da haƙƙinsu ba wato ya kasance yana da alkawari a wajen Allah subhanahu wata'ala cewa zai shigar da shi aljanna inda mutum ya kiyaye salloli Allah ya yi alkawarin zai shigar da mutum aljanna wanda ko bai zo da su ba falaisa lahu inda Allah ahdi ba shi da alkawari a wajen Allah subhanahu wata'ala in in Allah ya so ya yi masa azaba in sha'a adkhalahu aljanna in ya so kuma ya shigar da shi aljanna wannan shi ne hujjar masu ganin cewa mutumin da ya zamanto ya bar sallah ya bar sallah in ma lokacin shi ya wuce ko ya yin sallah daga cikin salloli amma ya yadda sallah wajibi ne wannan ba a ce masa kafiri sai dai a ce ya aikata manya-manyan zanubai an gane wannan ko mutumin da yake yana wasa da sallah yana yin salloli zai yi sallah uku ko hudu sai ya bar guda daya in an tambaye shi ya ce na san sallah wajibi ne ni ma na san ban kyauta ba na san haramun ne to wannan ba za a ce masa kafiri ba wannan shine mazhaba na jumhur na malamai khilafan liwa li Ahmad bin Hanbal wa Shafi'i shi ma Imamu Ahmad bin Hanbal fi ahadi qawlai yana ganin haka din so da haka akwai malaman da ke ganin idan mutum ya bar sallah da gangan ya bar sallah saboda kasala ya ƙi ko da bai halatta haka ba ya su an gani? amma imamu na malik allah ya masa rahama imamu zarin hijira yana ganin mutumin da ya bar sallah da kasala ya aikata kaba'ira amma ba a ce masa kafiri sai idan ya ce sallah ba wajibi ba ne a kaina idan ya ce sallah ba wajibi bane a kai na ya zama kafiri dalilin su wannan hadisi na daga ciki an gani yawa faman ja'a bihinna lam yudayyi minhunna shay'an istighfafa bi haqqihinna kana lahu inda Allah ahad an yudkhilahu aljanna ko duk wanda yazo da su bai wulakanta wani abu daga ciki ba bi ma'ana bai yi safa-safa da haƙƙinsu ba wato ya kasance yana da alkawari a wajen Allah zai shigar da shi aljanna wa mallam ya tibihin ba wanda bai zo da su ba laysa lahu fa laysa lahu inda Allah ahad ba shi da alkawari a wajen Allah in sha'a azabahu in ya so yayi masa azaba wa in sha'a adkhalahu aljanna in ya so ya shigar da shi aljanna shin da yayi ridda zai yi a ce in sha'a azabahu wa in sha'a adkhalahu aljanna a'a ai wanda ya rida kaulan wahida kawai in ya mutu zai shiga wuta ne kuma zai dawama a cikin ta ne har abada an gane wannan ku na'am sadisan wa qala al-imam muslim eh to anan wajen me yasa ya kawo wannan hadisin kazaba abu muhammad ko nan a manta ana magana ne akan muwazana shin dole ne in za ka yi madan bid'a a raddi ko za ka faɗi kuskuren shi dole sai ka faɗi alkhairin shi kafin ka faɗi kuskuren shi ne tambaya a nan wajen an gani ne shekarabi ibn hadi umair al-marsali domin ya karyata masu wannan tunanin cewa wai yana daga cikin adalci in za ka yi raddi ga ɗan biri a ko kafin dole sai ka faɗi alkhairin yana da alkhairin sa'annan ka faɗi kuskuren a nan wajen ga wannan bawan Allah ubada da ya ji an ce ga wani mutum ga wani mutum nan a sham ana yi masa alkunya da abu muhammad yana cewa innal witira wajibun cewa lalle wutiri wajibi ne to sai wannan bawan Allah sai ya yi sauri ya tafi wajen ubada bin swamit sai ya tare shi alhali ya kama hanyar zuwa masallaci sai ya bashi labarin da abin da ke faruwa nan take sai ubada bin samir ya ce kazaba abu muhammad a nan wajen bai ce abu muhammad din nan mutumin kirki ne yana da yawan nafilfili yana da sadar da zumunci yana biyayya ga iyayensa yana yin kaza yana yin kaza amma a wajen kaza ba kawai sai ya faru magana ɗaya. shin ko kuna so ku ce wannan bawan allah babban malami ne ba. ko kuna za ku ce ba shi da alkhairi ko ɗaya ne haka ba zai yi ko to me yasa kawai yadda faru kuskuren bai faɗa alkhairin ba a nan wajen za a ce kenan uba da bin swami a sahabi yi zalunci kenan to in ka fara bibiyan nusus irin wayannan masail suna da yawa sosai to wayannan bayan Allah sun gina ka'ida su suna tunanin sun suna tunanin sun yi adalci a wajen ka'idan to amma a hankali in an raka su su da kansu in ka nuna musu za su ga hatta manzan Allah sun jingina mai rashin adalci sahabbai sun jingina musu tabi'ai sun jingina musu kai hatta Allah shi kanshi Allah ta'ala da ya tashi magana akan Abu Lahab cewa tabbat yada a tabbat yada Abi Lahab wa tabbi ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab gaba ɗaya Allah da ya zo magana kan Abu la'af babu inda ya faɗa alkhairin shi yanzu ya kenan suna kiran wannan wai in za ka fi za ka yi faɗin bidiyar rajji ko kafiri ka fara faɗin alkhairin sa kafin sharrin sa wai wannan shine al'adulu an gane wannan ko to shi yasa malam yana ta kawo hujjoji a cikin ƙur'ani, hujjoji cikin hadisi yadda zai rusa wannan magana cikin sauƙi namu سادسا وقال الإمام مسلم نشر قال الإمام مسلم وحدثناه من قتيبة بن سعيد حدثنا هاتم يعني ابن إسماعيل أم موسى بن أم موسى بن عقبة عن خالد قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له الإحرام من البيداء يا كفن شيء عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا أكتشي مسا أنا ين حرما نيدك البيداء قال البيداء التي تسجدون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ce shi wannan bai dawo din da kuke yin ƙarya ga manzan Allah cewa wai nan ne manzan Allah ya yi harama ba a halla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama illa min indi shajara manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bai yi harama ba sai a wajen bishiya ina qama bihi da'ir lokacin da ya tsayar da raƙumin shi a wajen anan ne yayi wannan magana ƙarya kuke ma annabi shin mutanen da yace ƙarya suke ma annabi ba su da alkhairi ne me ya kamata yayi sai ya tsaya kowanne daga cikinsu ya binciko alkhairin su tukuna sannan ya musu wannan radi na'am ha'ulayin ladina kazzabahu abdullahi bin umar wa'annan mutane wanda abdullahi bin umar ya karyata su suna daga cikin zababbin tabi'ai manya-manyan malamai ne mutanen kirki daga cikin tabi'ai ashe kenan mutane ne wanda suna da alkhairai da yawa na'am annal muwazanat min qawlihim khayru ummatin ukhrijat lin-nas to ina muwazanat anan wajen daga mutane wanda su ne fiyayyen al'umma wanda aka fitar da su ga mutane su ne mafi gaskiyar mutane su suka fi kowa adalci su suka fi kowa kyankyani su suka fi kowa takawa su suka fi kowa tsoron Allah amma ba su yi irin wannan muwazana wanda 'yan hizbiya daga cikin ikwanul musulmin da 'yan sururiya da 'yan haddadiya suke fara ba ala inna manhaj al-muwazanat ku saurara lalle manhaji na muwazana lan yuda illa bi iskati sawt al-haq eh ba komai yasa aka sanya shi ba ku san wannan an sanya wannan manhaji manhaji na muwazana ne dan a ashirin tadda sauti na gaskiya ana so sauti na gaskiya ya daina magana ana so a daina raddi ga yan bid'a in za a yi raddi ga yan bid'a dole ne sai an kuranta su an faɗi alkhairinsu sa'annan a zo a faɗi kurakuransu wanda zai iya yiwuwa ma ta hanyar haka sai mutane masu manta da kurakuran idan aka ji irin alkhairansu da yawa sai dai domin a shurintar da sauti na gaskiya koma bayan sauti wajen wajen kokarin raddi ga ma'abota biri a da barna daga cikin mafi bayyanar dalilai akan abin da nake faɗi annadu adamu wa hamili rayata lalle masu kira zuwa ga muwazana ko masu daga tutan muwazanan nan idan hajamu ala ahli al-haqq wa tauhid wa sunna idan suka afkawa ma'abota gaskiya da tauhidi da sunna in suka afka ma yan salafiya la yalmuna ala hada al-manhaj ba sa karkata zuwa ga wannan manhajin hmm. haka ne ko ba haka ba shin wayancan watanni kafin ramadan da wasu dalibai na jami'a islamiyya suka yi ta yin lakcoci na ƙariya da ƙazafi ga shekara biyu na hadi umar almarkali shin a cikin bayanansu sun faɗi abubuwan shi na alkhairi kusan sun ma kasa tunawa da wannan manhaji saboda tsananin ƙiyayyar da suke masa ya kamata a ce sun ma tuna in suka ɗanyi wannan muwazana sa ce ashe da gaske suke ashe su suna so a yi amfani da wannan muwazana ne kawai ga malamansu amma su ɗin nan ba sa yin amfani da shi ga malaman sunna shi na saurari malaman su da dama wanda suka yi lacca dangane da wannan malami shekarbi kusan dukkansu gaba ɗaya babu wanda ya ma shekarbi adalci kuma dukkansu gaba ɗaya babu wanda na gani da ya ɗauko littattafan wannan malami ya faɗi kurakuransa ya yi masa raji an gane zan yi ta mamaki ɗalibai wanda sun yi doktura sun yi digiri ah, sun yi majistera sun yi doktura duk sun yi bahas bahas suna yana ba su dama kowace matsala a bincike ta da talilai da kaza da kaza sa'annan a sake ta ba ma dangane da shekarabi in za a yi muhazara ba ma a bincike kawai da ka ake yi domin duk wanda suka yi muhazara kan shi a ah, suka yi muhazara dangane da shekarabi wala jidda ka suka yi sai a ce doktor wani kawai sai ta faɗi man baya cewa ku duba littafin shi kaza shafi kaza ya faɗi magana kaza wanda ya saba musunna ko kaga za ka yi ma shi a raddi in kana so raddin yi tasiri ko za ka yi ma sufaye raddi sai za ka ce ne ku duba cikin usulul kafi shafi kaza mujalladi kaza babi kaza kika karanta to shi shekarbi in za su yi ba su taba zuwa sun yi muhazara ko sun yi lacca sun zo sun karanta da mutane littattafansa wanda mutane za su karanta suka kurakurin shi ba wannan shi ne ƙalubalen da muke ta ƙalubalantar wa'annan da katira da suke da'awon sun yi karatu a jami'a islamiyya amma kuma suna ya ɗan ƙin salafiya an gani cewa abinda muke so gare su in za su yi lacca dangane da wannan malami to duk littattafan da ya wallafa su karanta su kunyatar da shi kan sai mutane su gane cewa ba mutumin kirki bane yana da wasu aqidu miyagu ga litafan shi kaza ga litafan shi kaza wannan magana an dade ana faɗa amma har yanzu ya gagara an gani amma kwanan nan lokacin da wata matsala ta faru dangane da isti'ana ko dangane da shin ana neman taimako da annabi ko ba a neman taimako da annabi wa'annan mutanen sun zo da jawahirul ma'ani sun zo da littattafai suna ta karantawa suna masu fayaranci to irin wannan muke so su yi mashe karbi kaga sai mutanen gari su gano a kidan shi da kuma littattafan shi an gano wannan ko la yalmuna ala hada al manhaj wa la yazakituna ilayhi ba sa karkata zuwa ga wannan manhaji ba sa kuma waiwayawa zuwa gare shi in za su mai raddi kawai suna faɗin kurakurai ne da suka kirkiro suka jingina masa wa laitahum yansibuna ilayhim salabiyatin waqi'a fihi da ma a ce ku saurari wannan magana da ma a ce suna jingina wa malaman salafiya kurakuran da ya auku cikinsu ne da ma a ce suna jingina wa malaman salafiya kurakuran da ya auku cikinsu wanda lalle an tabbatar malaman sun yi wannan kuskuren tunda babu wani daga cikin malaman salafiya face yana da kurakurai to da ma a ce in za su yi raddi ga malaman salafiya za su kawo kurakuran da lalle malaman salafiyar sun yi ne a'a to ba haka suke yi ba a'a suna jifan su da musibu kusan kazafi yi wa malaman salafiya hmm. da ainihin musibu manya-manya saboda zalunci da kuma zur da kirkiran tafiya hmm. sai kaga malami da gemu da rawani baya jin kunyan ya shararo ƙarya an gani irin wannan ƙarya aka yi ta yi zuwa ga muhammad bin abdulwahab akwai wasu mutane masu akidun yahudawa makiya manzan allah ba sa son salatin annabi ba sa son zikiri ana kiransu wa'abiyawa to kan ayin kaji wannan ma dole ka firgita kana ji an ce wani ba za zaka ce to ba ruwana da shi wallahi ina ba gani to amma a ina za a samo maganganun nan cewa ba sa son manzan Allah shi mutumin da yake cewa a fifita maganar manzan Allah a kan na kowa an gane wannan in har manzan Allah ya yi magana wani ya yi magana to magana manzan Allah na gaba da na fita kowa wa ya fi son manzan Allah kamar shi yana cewa wajibi ne ka so manzan Allah fiye da kanka da iyayenka da dukiyanka da mutane gabaki daya to amma sai ka ji ana ta suka wani makiyin manzan Allah da ka zo ka kusance shi sai ga ba mai san manzan Allah kamar shi an gane to haka za ka ga mutane to yanzu abin mamaki ɗaliban da ke jingina kansu zuwa ga sunna su ke ban mamaki kuma sun yi karatu a inda ya dace su yi karatu sun yi karatu wajen malaman salafiya din amma sai suka dawo da wani irin fuska wanda fuskan yana nuna cewa suna maya kan salafiyar ne ma an gane aiki ce ku yi hankali da wasu mutane akwai wasu mutane ana kiransu madakila akwai wasu mutane ana kiransu jami'a to wallahi babu wayannan mutanen kawai yarfa ne da kage da ƙarya in kuma akwai a kawo su kamar mutanen da ake kira wasu waye su eh? ba su in salafiya ahalus sunna sun haka kirkira musu wannan shin su dama ma'alu suna suna rike wani mutum su rike shi so hana ganin laifi babu muhammad bin abdullawa muna karanta kitabu tauhid din shi akwai abubuwan da muke karba mai aiki akwai abin da muke ajiyewa ba zai yi ce ga wani malami mun rike shi ibn taymiya ne ibn kayyim ne muhammad bin abdullawa ne nasiruddin albani ne shekh rabi'u ne ibn bas ne kai kowane malami duk yanda ya kai duk darajar a cikin sunna ba zai yi a ce mun rike shi mun rufe ido duk abin da ya faɗa muna aiki da shi ba mutum ɗaya ne kawai yake da wannan gata shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam walaita hum yakununa hada inda khawasihim Dama a ce suna faɗin wannan wajen keɓantattunsu ne dama suna faɗin wannan magana a ɓoye a cikin gidajen su, kara kowa ya sani kai suna bayyanar da shi ne akan mumbarori a ɗakin Allah ba mutum ya zo masallaci baya jin kunyan ya yi ƙarya a wurin da ya kamata a ce yana wakilta manzan Allah ne duk wanda ya hau mumbari yana wakilta manzan Allah ne to ya kamata duk abin da ya shafi warki abin da ya shafi wasa da ƙarya ka nisantar da shi a masallaci sannan kuma a cikin dukkan wasa'il a wajen jaridu a social media a radio a television a kaza haka za ka ga ba sa jin kunyan shara da ƙarya a cikin dukkan fagage kuma suna watsa shi suna yada shi suna watsa shi a cikin taron amawa da kuma taron ainihin rikitattun mutane ya girmama ya zama to abin kyama a wajen Allah ku ringa faɗin abin da ba ku aikatawa wallahi innaha lakarisa wallahi wannan wani irin musiba ne wanda ya sauka ga al'umma a cikin addininta da ɗabi'unta zuwa ga Allah ne kai ƙara yake wajen Allah muke kai ƙara kuma shi ne abin neman taimako Allahu ahalam بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحل القتال السلطان لا يا هلتا يا كان شugaba baya halarta yin tawaye ga shugaba ko da ya zalunci zalinci لقول رسول الله صلى الله wannan maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga abizar Zar abizar ghifari eh ce maza ka yi haƙuri masa ko da shugaban nan bawa ne mutumin habasha Ku fahimta ai in dai an ce wannan shugaban ƙasa ne ko wannan gwamna ne ko wannan kaza ne kana ƙarƙashinsa. ko da azzalimi ne ka yi haƙuri wajen mu'amala da shi idan wannan shugaba ya yi kuskure ka san hanyar da za ka fi ka gyara mai kurakuran shi ba tare da kawo kan mumbari kana zage-zage kana aibanta shi kana kaza kana kaza ba an gane wannan ko ka yi haƙuri ko da ya kasance bawa ne mutumin habasha duk mutumin da aka ce yana da sarauta ko ƙarfi gare shi ba za ka san karfin shi ba sai ka shigo hannunsa na fata kun ne yanzu ɗan kyakkyawan misali yanzu ku gani yanzu akwai wani gwamna a najeriya misali da ya zo aka samu wasu 'yan adawa na siyasa sun zo suna faɗin maganganu a kan shi ya ce wallahi ko da zora kwana ka za ya sauka zai maka illa haka ne ko ba haka ba shin ya yi illa ko bai yi ba da su ko da saura kwana ɗaya ne sauka ka taɓa shi wannan zai iya wuce. kuma haka ne zai iya amfani da ƙarfin nan sarauta ƙarfi gare ka ta shugaban ƙasa baban gida tsohon shugaban ƙasa ya ce ko aljani shugabanci ya fi ƙarfin ko aljani ne shi za ka ga shugaban baban gida ba ka taɓa jin maganganun shi akan bai shiga harkar shugabanci shi ya riga ya nashi ya gama ba ruwan shiga kai mulkin ka kai ma saboda idan ka ce za ka tabo don ka taba yin mulki za ka tabo shi yana iya bin duk kadarorin ka gaba ɗaya karya ka ko ba abin da zai faru an fahimci wani ko yanzu kuna ganin abin da yake faruwa tsakanin tsakanin ainihin yan shi'a da kaza kaza kuna ganin abin da yake faruwa to ai sun masa kaza shi kuma ce ta zan nuna muku ni ina da sarauta shin ya yi amfani da mulkin ko bai ba akwai wanda ya sai hana babu Allah ne kada yake iya hana wannan amma ba wanda zai iya hana ta saboda haka in ka ci salafiya ta yi magana to bayan akwai nasoshi sannan ta tajriba bayan na hukuntawa in ka duba tarihi tarihi zai nuna ma wannan magana da aka faɗa haka yake an gani in ka ga kawai ko da baka san shugaba yana zalintanka to dan wannan zalincin da yake bashi da Allah karka ce za ka fito ka yi fito na fito da shi to in ka ce za ka yi to bannan da zai ma zai ninka wannan zaluncin da yake maso ɗari zai ninka wannan zaluncin da yake maso ɗari in da yana zalunta ka naira goma ne ka bashi da Allah in ka ce za ka tono shi sai zalunce ka miliyan goma amma ka ɗan shiru wannan ɗan zaluncin da ya maka bashi kuka rabu lafiya nan gaba za ka ga Allah zai raba ka da shi sai ka ga alhamdulillah baka da wata matsala ku gani saka wannan manhaji manhaji ne yana da matsar muhimmanci a fahimce shi da yawa daga cikin mutane sun doka wai yan salafiya matsorata ne to wannan magana fa daga manzon Allah ne ya fito cewa in mutum yana mulki kada ka ce wai kai kana da bakin da zaka ja da shi yana iya karya ka karya wanda ba za ka motsa ba shekara hamsin karya wanda ba za ka motsa ba shekara hamsin yana iyawa yana iya fito da wani policy wannan policy a kanka kawai za a shirya shi sai an zauna yan majalisa sun sa wani duk a kanka abu dukkan ka kakkafe shi gaba daya a ce ai yan majalisa sun sa wani doka ne baka san dan kai aka yi ba an gane wannan aiki saboda haka ba daidai bane wato idan shugaba yana kuskure a san hanyoyin da za a bi a gyara mai kurakuren shi eh qawlihi lil ansar da magana da ya faɗa ga ansar ku yi hakuri har sai kun gamu da ni a tafkin alkautara an gane ku yi hakuri an zalunce ku karka ka ce an zalunce ka za ka fito ka yi fito na fito da hukuma babu kyau wannan tun zamanin manzan Allah bai faɗi wannan tun zamanin shi ina kuma wannan zamanin ku yi ta hakuri in mutum ya yi hakuri akan zalunci shugabanni wato sakamakon shi shine zai sha ruwan alkautara ba shi daga cikin sunna dan shugaba kun ji magana da aka bana dan shugaba a cikin shi akwai lalacewan duniya da addini wanda zai ce ya za a ce addini ya lalace don hanyar shugaba in ka yaki shugaba ka zai lalace zai iya maka hasarar ta gaba daya sannan ka ya lalace duk masallacin da kake karatu a za shi ina fata gane wannan ko kuma ka tono yaki yakin da za a yi ta zubar da jini karatu ya gagara yakin da za a yi ta zubar da jini kasuwanci ya gagara ko yanzu sudan karatu na yi wa sudan yanzu me yasa da dai sudan duk yan najeriya an kwaso su wasu yan najeriya ihu suke ta yi wai an kyale sa sudan gashi kowa na kwasan mutanen kasan shi dan allah suna kira zuwa ga gwamnati a zuwa taimake su a kwashe su mutum ba shi da kanshi kai kanshi sudan din amma barin wuta wuta yayi wuta yana so ya bar kasar to me yasa yake so ya bar kasar bayan da ya shige ta saboda an saba ma wannan asali mai girma Shi ne daukan makami a ce wai za a kifar da shugaba wanda yake kan mulki an gane yanzu ka gani mutane suna kallo wani hankali shi ma bai kai ga sudan ba yanzu sudan tattalin arzikin sudan za a yi rugurgu da shi sannan karatuttuka masu karatuttukan addini sun gudu yanzu shin fa'ida aka samu ko cutarwa shin kasuwanci zai yi lami lafiya yanzu a garin da tattalin a garin da ba zaman lafiya in ga-ga ana kasuwanci ana hada-hada cikin kwanciyar hankali ana cikin zaman lafiya ne kasuwanci bai yiwuwa in ana ɗarɗar noma bai yiwuwa in ana ɗarɗar akwai wani bawan Allah wallahi gona yake da ita don tsaririya yana noman shanu dabbobi yana noman shuka yana noma abubuwa daban-daban yana samun miliyoyin dukiya amma saboda wannan yaƙe-yaƙen nan na cinnafin da sauransu ya yi hasara ya daina noman gaba daya wannan shine abin da ake nuna mana zaman lafiya ke kawo komai in dai babu shi to duk wani tunanin ka ka samu kuɗi ba zai yiwu ba A yanzu da yawa shugabannin Najeriya suna cewa kasashen duniya su zo su yi investing a Najeriya to me yasa mutanen waje ba sa kafa zuwa su yi investing me yasa ba zuwa yi saboda suna cin tsoro za su za a ta musu da dukiya za su yi asara ko kenan ka gani wannan magana cewa yin tawaye ga shugaba lalacewan addini ne da duniya gaba daya lalacewan addini za a hana ku yin sallah zuwa masallaci ma a zo ana ana sallar jami'i ma kunci hankali ke kawo shi idan ana sakin bama bamai ta ko'ina za ka yi tunanin ka zo masallaci bom zai sauka za ka je ka ɓoye a daji ko wannan kenan cika irin karatun da muke a wannan majalisar haka wani yanzu daga daga kawo wani yanzu daga mando wani yanzu daga ungwari wani yanzu kaza kuna ganin sun babu zaman lafiya in ana tabarin bom ana yaki zai yi ba zai yi ba to idan har karatu ya ki yiwuwa sallah ya ki yiwuwa to me rage mana ga addini addini ya lalace duk sanda aka ce musulmi ba sa karatun addininsu to a nan ne shedan ke samun nasara ya lalata musu al'amura in ka ga al'umma suna karantar addininsu to akwai alkhairi mai yawa tare da su an gane ko to ashe kenan wannan maganar da aka faɗa nan cewa wa min as-sunna qitalus ba shi daga cikin sunna a ce za a ɗauki makami a yaƙi wanda yake kan mulki fa inna fihi fasadar duniya wa din lallai a cikin shi akwai lalacewan duniya da addini gaba ɗaya komai lalacewa yake yi yanzu ƙasar siriya menene bai lalace ba duk manya-manyan marakis na addini yanzu a siriya da manya-manyan library masu da tarihi eh? library na dimash da wasu wurare su babu su yanzu yaƙi ya yi rugurugu da library zai iya yiwa ma an yi hasarar wasu littattafai da yawa masu tsohon tarihi a gani sannan manya-manyan malamai sun gudu wasu sun mutu saboda yaƙi to shin mu ɗauki makami mai yaƙin saboda shugaba ya zalunce mu mai haƙuri da zalince shi ya fi sauƙi ko mu ce za mu nemi haƙƙin makar zalincin da ya mana wanne ya fi sauki mu bashi da Allah kamar yadda manzan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ko mu ce za mu nemi haƙƙinmu wanne ka fito na idan ka ce za ka nemi haƙƙinka ai za ka ɗauki makami ne ko shi shugaban bacci zai yi za ka ɗauki ɗan makaminka a maɗanka na ɗan tawaye shi kuma matsayin shi na gwamnati zai ɗauki makamin shi za ka fara samun nasara na wani lokaci daga baya zai iya zuwa ya je ya siyo manya-manyan makaman da suka fi naka a zuwa ci gabar da yaƙi kai makamanka na iya karewa shi makaman shi ba su karewa shi gwamnati ne za a siyan masa da makami a fili amma kai ɗan tawaye sai dai a siya ma da makami a sace wane ne makamin shi zai fi yawa kuma kai kana iya neman taimako da kasashen duniya a zo a taimake ka a yaƙi 'yan tawaye kuma za su zo cikin kwanciyar hankali su taimake ka amma shi ɗan tawaye ba kowa zai zo ya taimake ba sai dai a taimake shi a sace to ibn taimiyya yana cewa babu wani mutum da ya taba ɗaukan makami ya ce zai kifar da gwamnati fashe sharrin da ya haifar ga al'umma ya ninninka alkhairinsa sharrin da ya farka al'umma ya ninninka alkhairinsa an gane wani ku? na'am بسم الله الرحمن الرحيم وعما نفسه من العبادة amma tauyewansu daga ibada kama hasala min fil hajj kamar yadda ya faru gare su a wajen aikin haji sun tauye wasu abubuwa daga cikin ibadoji na aikin haji da Allah ya wajabta a kansu sun kasance a cikin jahiliya suna ziyartar ɗakin Allah min Ibrahim salatu domin ziyartar ɗakin Allah domin aikin haji yana daga cikin burbushi ragowa na addinin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam lakin arfal fil hajji ta mirati mashirkiyat sai dai sun shigar a cikin aikin hajji sun shigar da wasu irin canje-canje da wasu irin shirka sun canza wasu abubuwa wanda annabi ibrahim ya zo da shi sun sanya shirka a cikin aikin hajji Lallai Allah ta'ala ya shar'anta tsayuwan arfa Wasu ke sai ya zamanto su mutanen jahiliya ba sa tsayuwa a arfa a maimakon arfa sai su je tsaya a muzdalifa wannan sun tauye wani abu na ibada ai ana tsayuwan arfa kuma ana zuwa a yi kwanan muzalifa. duk guda biyun ana yi sai suka tauye wani abu na ibada walamma hajjan nabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aikin hajji kanu yazunnuna annahu sayaqifu ma'ahu fi muzdalifa sun kasance suna zaton cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam zai tsaya tare da su a muzalifa ba zai je yayi tsayuwar arfa haka kai da su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ketare ya tafi can arfa ya je ya tsaya arfa sai ya dawo da aikin hajji akan addinin annabi ibrahim ana kiran wannan tajdid suna cewa mujaddi shi ne ya dawo da abu yadda yake da bayan wasu mutane sun canza shi kafiran maka sun daina tsayuwa a arfa sai dai su wuce mun zalifa da manzan Allah ya zo sallallahu sai ya dawo da tsayuwa arfa kamar yadda yake zamanin annabi ibrahim haka wannan an yi mai kenan an yi tajdid Allah ta'ala ya ce sannan ku kwarara daga inda mutane ke kwarara bi ma'ana daga arfa wannan raddi ne ga mushrikai a wajen tsayuwansu a muzdalifa su suna kwarara ne zuwa ga muzdalifa shi masu Allah ya ce su su kwarara daga inda mutane ke yi shi ne asalin inda ake yi hakanan mutanen jahiliya sun kara a cikin talbiya sun kala illa sharikan huwa laka eh, labbaika allahumma labbai labbaika la sharika laka labbai illa sharikan huwa laka tamliku huwa ma malaka shi suka kara an gani amsawanka ya ubangiji amsawanka amsawanka babu abokin tarayya a gare ka amsawanka kaga an ce babu abokin tarayya a gare ka sai suka ce illa sharika huwa laka sai dai abokin tarayya wanda naka ne wai Allah yana da wani abokin tarayya wanda tamliku kuma mamalaka? kai ka mallake shi shi bai mallaki komai ba shine gunki shi gunki abokin tarayya ne na Allah wanda Allah ya mallake shi bai mallaka ba kenan sun yadda Allah yana da abokin tarayya shine gunki kaga wannan sun ƙara ainihin shirkiyat a cikin ibada وهكذا كل من نقص شيئا من العبادة هكذا دو wanda ya tauye wani abu daga cikin ibada innahu ala din ahli to lalle shi yana kan addinin mutanen jahiliya in dai mutum ya san wannan ibada ne sai ya tauye shi to lalle ya shiga cikin addinin mutanen jahiliya kazalika man zada fi din haka nan duk wanda ya ƙara wani abu a cikin addini innahu ala din ahli jahiliya to lalle yana kan addinin yan mutanen jahiliya kenan anan wajen yan bid'a kakaf gaba daya suna kan addinin ne mutanen jahiliya dama in bidiya in ma ya zamanto sun ƙara wani abu cikin addini ko ya zamanto sun rage to duk ɗaya daga cikin wannan in mutum ya aikata shi to ya fada cikin addini daga cikin addinin mutanen jahiliya da bidi'o'i da camfe-camfe duk gaba ɗaya suna daga cikin addinin jahiliya duka allahu Alam. Alas?

an yi ma shekaru shi aiki a kilo da sauki amma fari a ka'idan zai wata da ya ke misali ba saboda haka ba a yi karatu za a yi a mutum da za a dawo insha Allah. Bada mai tambaya ta farko yake cewa ah, da yawa da cikin ah, manhajoji da ake ce da cewa a zamanin haka wani tarihin duniya suka ce akwai wata ko black friday da ake karya farashin kaya na maruka shi ne ke bayan halaccin da ke da kaya a yau wannan bakar juma'a da yana da bukata. me yasa suka sa mai suna bakar juma'a kaga ya kamata a yi aji bayani me yasa ya zama black friday bai zama white friday ba ko kawai istilahi ne ma dan ya kamata a binciki tarihin abin black friday why why is it black in ya zama tuwa akwai wani burbushin bautan gunki ne ko akwai wani biri'a ne ko akwai wani abu a ciki to gaskiya baya halatta mutum ya je ya sai abu a wannan lokacin amma in ya kasance kawai sun sa ne silahan kawai sun kira shi black ne domin rage farashi wanda su a nasu kudin su ya ragu amma kai ka samu riba to a kaga wannan ba zai hana a ji wani abu a wajensu ba almuhim da a yi bincike kuma akwai wanda ya sani yanzu ya mana bayani menene ma'anar black friday din siyan abu fa shago sai abun ka huta makanka ka huta makanka da shirme eh, na'am wanda yake bayan cewa a hadisi annabi ya ce abubuwa uku wasan su wasa ne da kansu ma wasa ne na da gaske akwai aure eh. shi ne yake cewa ɗan wasan kwaikwayo suna wasa da aure da kuma bayan suka yi amfani da dukkan rubutai a wajen wasan wanda ya rubuta rukunin aure. gaskiya kaga shi shi dan wasan kwaikwayo suna yin wasan aure wani lokaci har da aure ma suke suke wasa da ita su ba za a sa wasan kwaikwayo daga ciki ba sai na farko dai irin wannan wasan kwaikwayo musulunci ma bai ma yadda da shi ba an gani to wasan kwaikwayo za ga matar wani ne sai kuma kaga an haɗa ta aure da wani kuma kaga tana alaka da wani namiji suna fira suna kaza suna kaza irin ma abin da ba ta yi ma da mijinta kaga duk wanda gaba ɗaya a musulunci bai halarta ba an gane saka ba za a iya cewa wai matar ta sauku shi ya aura ba nan ana nufin kawo mutum ne mahaifi ne ya zo ya ce ya baka yashi to ta badu abinda ya rage kawo gajen kawo zaki da abinda ya kama da wannan da sharafi idan yarinyar tana so in yarinya ta ce ba ta so ba auren dole kuma in da ce ka bayar ko da wasa ne yarinya ko ta tana so kai kana so shi kenan aure ya riga ya kuma amma ka ce ka bayar ita kuma yarinya ta ce ita ba ta so kaga musulunci bai ba zama a auren dole ba Allahu a'lam sai a ƙarshe ya ce wasu da aka yi na ba a ga kurakurai ya ce har da irin malaman boko islamiyya ƙungiyoyi da ke ko ake kamawa a abubuwa domin ci gaban unguwa ko jama ko da malamin islamiyya ne kace zaka ja da shi yana iya hana ka albashi Hmm? in ka je islamiyya kada ka zo ka ce kai kana ta faɗa da malamin islamiyya kana so lalle sai ka kore shi a makarantar to shi yana da shugabanci a hannu an gane ko yana da abubuwan da zai iya kunta ma da zan ba za ka ji daɗin zama a wannan islamiyya din ba duk da aka ce mutum yana da shugabanci a hannu yana da wani nau'i na ƙarfi an gane zai iya aikata wasu abubuwa da dama zai iya kawo wasu dokoki don ya kunta ma in kana da wani uzuri da dama kake bayarwa da Allah lokaci kaza zan ringa zuwa kaza sai a sa doka lalle lokacin ma akwai mitin da za a rinka kuma ana son kowa ya tsaya sai duk wani duk wani alfarma da kake samu sai a cire shi da wayau kuma kai ka san da kai ake kana shan kana ta shan wahala kuma kai kana tunanin za ka yi fada da shi mafi alkhairi zai da akwai shugabanci a mutunta shugabanci an gane shi ne zaman lafiyanka ko da shugaban yana dan tauye ma haƙƙi ka bi hanyoyin da ya dace wajen kokarin karɓo hakinka karka ce za ka yi fito na fito da shi galiban fito na fito bai cika haifar da ɗalibi ba gaskiya maganan eh. ya saki matar fim ne ai hankalin shi gaba ɗaya bai kai can ba a'a musulunci bai zara wasa ba ai duk wurin da ya yi wasa nan abin ya tsaya ya yi zunubi mu'amalar shi da mata da sunan fim kuma gaba ɗaya wasan ai bai zumfari matar shi ba abin da hankalin shi ma bai makan matar shi dama wajen saki aka lura da me yasa kai saki aka lura da niyya aka lura da al'ada aka lura da kaza akwai abubuwa da ake lura da shi ta yawa safin ya ce ya saki matar shi kuma dama an san matar shi tafi ita ya saki in har akwai sakin to ita ya saki eh, shi ne aiki amma ba zai yi a cewa in ya saki matar shi tafi matar shi ta gida ta saku ba a'a Allahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk